Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da rana. Baba Yako makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na la'asariyar yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba sojojin Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba. wata da gaza tun farkon yakin isra'ila da hamas ta tsallaka zuwa yankin daga masar a jiya laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi gargadin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da kasarsa ke yi da rasha zai kaɗo wani gagaraman abu kanan labaran kenan a cikin shirin ko za ku ji cewa kotun ɗaukar ƙara a birnin yamai ta fara zama a kan shari'an janar salu da gwamnatin kasar wanda aka zargi da yunkurin juyin mulki a shekarar 2015 in an shari'a in an kare prokuror yana da izini yana da karhi a bisa kan shari'a ya kawo apel abinda mun kaji abinda an kwatanta inda an kai ta yadda shari'a muna ji dai alhamdulillah inda rai da lahiya sake shi za'i haka zalika a shirin za ku ji cewa haɗakar ƙungiyoyin agaji na red cross a nigeria sun yi kira da a ɗauki matakan gaggawa na kukutar da ƙasar daga fadawa cikin bala'in yunwa kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a wannan mako shirin ya yi magana a kan wani yanayi na wato na garkuwar jiki da ke samar da wasu sanadarai da ke yakan sanadaran da ke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini daga nan ne kuma sai a samu dunkulewar jini amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas bayan da suka gargaɗi jami'an ma'aikatan lafiyan yankin na 'yan mintoci. Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka, tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa, zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka masanta. Isra'ila dai bata nuna hotuna ko wani bidiyo da ya tabbatar da ikirarin ta game da mayakan Hamas a asibitin Shifa ba, ko yake ta fadda wani bidiyo da ya nuna mayakan na gudanar da ayyukansu a wasu unguwanni sun kuma ajiye rokoki da makamai a kusa da makarantu da masallatai asibitin shifa dai shine mafi girma a gaza mota ta farko dauke da mai zuwa gaza tun farkon yakin isra'ila da hamas ta tsallaka zuwa yankin daga masar a jiya laraba don kaiwa ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya man diesel ko da yake yawan man ba zai yi wani tasiri ba wajen rage karancinsa da ya kawo cikas ga ayyukan agaji. An kai man ne da taimakon Isra'ila wacce ta bada izinin a kai lita dubu ashirin da hudu na dizal ga manyan motocin raba kayayyakin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma ba don amfanin asibitoci ba a cewar wata majiyar masu ayyukan jin ƙai. ma'aikatan agaji sun ce karancin man fetur wanda ake bukata sosai don aiki da injina a asibitoci da samar da ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma raba kayan agaji ya taka rawa wajen taɓarɓarewar yanayi ga al'ummar gaza su miliyan biyu da uku. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da ƙasarsa ke yi da Rasha zai bar kaɗo wani gagarumin abu. ba za mu iya amincewa da wata matsala ba abinda zelensky ya shaidawa manema labarai na afirka a kiev kenan a jiya laraba ya kara da cewa idan har muna so a kawo ƙarshen yakin to dole ne mu dakatar da shi mu kawo ƙarshensa cikin mutunci ta yadda duniya za ta san ko ma waye ya zo ya yi mamaya ya yi kisa alhakin na kansa a cewar shugaban na ukraine idan yakin ya zama abin da ya ƙi gaba ya ƙi baya al'ummomin ukraine da za su taso nan gaba za su yi gwagwarmaya sosai saboda rasha za ta sake dawowa idan ba a yi maganin ta ba kalaman zelensky na zuwa ne makonni biyu bayan da janar valery zelensky babban kwamandan sojojin ukraine ya faɗa wa jaridar the economist cewa yakin ya kai wani mataki na fasaha da ya sa komi ya tsaya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda, wata kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai ta fara zama a kan shari'ar da ke tsakanin gwamnatin ƙasar da janar Salu Suleiman wadda aka garkame a gidan yari a watan Disamba shekarar 2015 tare da wasu hafsoshin soja da fararen hula bisa zargin yunkurin juyin mulki yunkuri wato zargin da suka sha musantawa a baya kotun tribuna a zaman gaggawa da ta yi a ranar 24 ga watan oktoba na wannan shekarar ta ba da umarni a salami dattijon hafsan ya koma cikin iyalansa a matsayin afuwar da doka ta yi tanadi wa fursunoni da suka manyanta saboda dalilai masu nasaba da yawan shekaru to sai dai wannan mataki bai wa mahukuntan daɗi ba mafari kenan kuma da suka ɗaukar ƙara wakilin muryar amurka a birnin ya mai sulaimin muni barma ya aiko mana da karin bayani hafsan sojan sama janar salu suleiman wanda a watan janairun 2018 kotun hukunta laifukan soja ta yanke masa hukuncin zaman wakafin shekaru 15 tare da wasu sojoji 11 da wasu fararen hula sama da goma da ta ce ta samu da hannu a yunkurin kifar da shugaba isu muhammadu a watan disamban 2015 ya buƙaci kotu ta sallame shi a matsayin ahuwar da doka ta tanadi ga fursunonin da suka manyanta kasancewarsa ɗan shekaru saba'in a duniya mafari kenan alkalin kotun tribunal ya bada umarni a sallame shi sakamakon cika sharuɗa sai dai hukuncin bai yi wa gwamnatin nishar daɗi ba sabili kenan ta ɗaukar kara zuwa kotu ta gaba wacce ta yi zama a yammacin laraba ga abin da lauyansa Maitre Mohamed Hamani Salim ke cewa bayan tafka muhawara ta fiye da awa guda. Nous le message de vérité. Ya ce mun isar da saƙon gaskiya domin mu aikinmu shine mu fayyace gaskiyar abin da doka ta faɗa. Shi kuwa alkali shi ke da alhakin yanke hukunci daidai da doka sannan su kuwa masu alhakin zartarwa su yi nasu aikin. Ina tuna muku cewa tuntuni alkali ya yanke hukunci domin a baya ya bada umarnin a janar salu suleiman take yanke duk da cewa akwai damar ɗaukar kara amma duk da haka ana ci gaba da tsare shi a gidan kaso ba tare da wata kwakwarar hujjar doka ba. en Ɗaruruwan 'yan uwa da aminan janar Salu Suleiman ne suka hallara a ɗakin shari'ar da nufin baiwa wannan hafsan sojan sama goyon baya. a cewar su suna da kwarin gwiwar alkali zai na'am da hukuncin kotun da ta sallame shi a matakin farko kamar yadda wani dan uwansa ali maiga ya bayyana mana in an shari'a in an kare prokuror yana da izini yana da karhi a bisa kan shari'a ya kawo apel abinda mun ka ji abinda an ka kwatanta inda an kai ta yadda shari'a muna ji dai alhamdulillah inda rai da lahiya sake shi za'i lauyoyin da ke kare bangaren gwamnati ba su so su yi wa manema labarai bayani ba a karshen wannan zama yanzu dai alkali ya ayyana ranar 22 ga watan nuwamba a matsayin ta sanar da hukuncin da zai yanke a wannan shari'a da ke ɗauka hankalin jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumuni barma da wannan rahoton yanzu ko ga maryan da labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun zauna tare a jiya Laraba a wajen birnin San Francisco na jihar California da ke na Amurka. Inda shugabannin kasashen nahiyar Asiya suka taru domin halarta wani taron shekara-shekara. Kusan shekara ɗaya kenan tun bayan haduwarsa ta ƙarshe a birnin Bali na ƙasar Indonesia a gefen wani taron ƙasashen duniya. bayan ganawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu a hukumace biden da shi sun halarci wata liyafar cin abinci tare da manyan mashawartansu suka kuma tattaka a filin alfarma na tarihi inda aka yi ganawar babu wani bayani dai akan ko za a maido da dabbar panda ta china gidan namun daji na washington ko a'a amma biden ya ce ganawar ta kunshi kyawawan abubuwa masu ma'ana shi ya amince zai taimaka wajen hana sarrafa haramtacciyar kwayar fentanyl da ake saidawa a amurka wani babban jami'in gwamnatin kasar wanda ya yi magana bisa sharaɗin a kai sunansa ya ce wannan ƙoƙarin zai kawo koma baya ga dillalan miyagun ƙwayoyi na yankin latin na amurka. A jiya Laraba kotun kolin Birtaniya ta yanke hukunci kan cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafaka ya saba wa doka. Wannan hukuncin wani babban kuma bayan siyasa ne ga Prime Minister Rishi Sunak wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba a lokacin da ya karbi ragamar shugabanci a watan Oktoban bara. Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekaru biyar ta dala miliyan 150 da ruwanda a watan Afrilun shekarar 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadinsu ba da suka isa kasar ta teku a cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali don fara neman takardunsu. Tuni dai gwamnatin kasar ruwanda ta gina cibiyoyi da matsugunan sauke bakin a babban birnin kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to badalla a najeriya kuma masu fafutuka na wato hadakar kungiyoyin agaji na red cross ya kira da a ɗauki matakan gaggawa na kubutar da kasar daga fadawa cikin bala'in yunwa matsalar tsaro da sauyin yanayi suna ci gaba da kawo tarnaki ga harkar noma a kasar. Shin ko ta waɗanne hanyoyi ne sanyin sauyin yanayin yake shafar aikin gona? Tambaya kenan da abokin aiki na Haruna Shehu Maraba Jos ya yi wa Malam Bello Abbas wato Abba ya kasai wani masanin aikin gona a Najeriya. Akwai matsalar guda uku ce da ta shafi yanayi. Na farko ruwa bai kaiwa tsawon lokacin da ake tsammanin zai kai. Shine wanda bature yake cewa duration tsawonsa. yawanci za ga wata uku ruwa ya tsaya kuma ba mu ci gaban da muke da tabbatattun kayan amfanin gona wanda yake wannan lokacin ya ishe su su nuna ba muna da su kamar a shinkafa kamar a masara da dai sauransu amma dai ba komai da komai ne yake nuna cikin wannan lokacin da ake ruwa ba sannan kuma akwai abin da bature ke cewa intermittent drought wato wato matsakaicin ruwa yanyankewar ruwa a cikin damuna ana cikin ruwa yayin da shuka take da bukata ruwa ya katse ya yi sati bai zo ba kuma ya fi haka sai ta galabaita sannan ruwa ya dawo wannan yana rage karfin irin da za ta bayar wannan karfin irin ko karfin kwayar shine abincin to idan ya ragu saboda ta wahala a hanya ta jikata kafin ta kai ƙarshe shi ma yana rage yawan abincin da ake noma sannan na uku wanda shi ne mafi mahimmanci ba har yanzu nomanmu da dudduke ake yin sa mafi yawancin noma dudduke ake yi inda aka ɗan ci gaba a ƙauyuka musamman shine ake da shanu ko jakai ko dawakai wanda ake noman sa amma mafi yawanci na dudduke ne shi kuma noman duddake yana da matsala matsalan noman shi shine ba a iya noma abu yadda ya kamata a noma shi cikin lokacin da ya kamata a noma shi bara in baka misali idan manomi na da hekta guda kuma ana sanya noma ruwan farko kowane manomi da yake ƙauyen rannan zai tafi ya je nomansa saboda ka a wannan ranar bai da lebo da zai haya kuma shi ba zai iya nome ta a wannan ranar ba saboda haka sai ta kwana a aikin gona kwana ɗaya kwana biyu kwana uku abubuwa ne wanda ke za su iya jawo canji misalin ƙasa za ta iya bushewa ruwa ɗaya ka yi kwari za su iya cinye iri kafin ya jiku da dai sauransu sannan na ƙarshe shine matsalar ruwa ya zo da yawa wato abin da ake cewa flooding ko idan ruwa ya zo da yawa abu uku ko hudu suke faruwa na farko akwai abubuwan da ake shuka wanda ba sa son ruwa ya sha kansu ko ya kai tsakiyar su in ya yi haka to in ba a yi sa ba sai su in ba ya janye da wuri ba na biyu in ka zuba taki ya kwashe ya tafi da shi Sau da kaga manomi ya yi asarar wannan takin da ya zuwa kuma gashi taki shine mafi tsada a cikin kayan aikin noma na uku idan an yi wannan ruwa ya tafi da shi ya tafi da wato kasar da take sama-sama wadda ita ce mai laushi ita ce take rike ruwa ita ce kuma take ba wa wannan irin kariya to ya kwashe ta ya tafi da ita sai a bar jijiyar iri a buɗe ko ga rana take sai ta fara kona jijiyar don ta fi tauri fiye da karam ba ruwa a jikinta sannan na ƙarshe sai irin na ya ɗauki lokaci kafin ya mai da jikinsa har ya yi. kwaya wadda za a girba a ci so wa'annan su ne matsalan da suke damun duk wanda yake da arid da ake cewa wato kusa da sami arid kusa da sahara da kuma sahara to ganin cewa wannan matsala kamar yadda ka lissafa ta matsala ce babba kamar wani irin mataki ya kamata a ɗauka na rage a muninta na ganin cewa ba a samu matsalar karancin abinci ba a gaba. To da wannan tambaya ne kuma za mu tashi a mu na gaba. Wannan Malam Bello Abba ya kasai kenan a hirarsa da Haruna Marraban Jos. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome wani yanayi ne da garkuwar jiki ke samar da wasu sinadarai da ke yakar sinadaran da ke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini daga nan kuma sai a samu dunkulewar jini. Abokiyar aiki na Baraka Bashir ta zanta da Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen kula da lafiyar mata masu juna biyu inda ya fara da bayani kamar haka. Antiphospholipid syndrome kamar yadda ake kiransa a likitanci larura ce ce wace mai wannan larurar yakan yi fama da matsala na dunkulewar jini a kafofin jini ga mace kuma misali wasu sukan samu matsala na yawan yin bari sakamakon matsalar da takan shafi mabiya ma'ana yadda take kafa kanta a cikin fatan mahaifa akan samu matsala a irin wannan wanda wannan yakan jawo ya zama cewar babu isasshe iska da abinci da ke zuwa gada wanda da yawa irin wannan wani lokacin yakan kai ko gada ya tsumbure a ciki ko ya mutu ko kuma ya zama da cewa wani lokacin an haifi da bakwai ne ita wannan cuta ba lalle mace ce take iya yi ko kwatan da naji ce dunkulewar jini na'am to kin ga wannan dunkulewar jini ita larurar antiphospholipid tana ɗaya daga cikin larurorin dunkulewar jini wanda daga baya mutum yakan same su domin akwai larurorin dunkulewar jini da akan haifi mutum da su amma ita ta antiphospholipid syndrome daga baya yawanci mutum ya kan samu to kin ga batun dunkulewar jini a cikin kafofin jini a maza ma ana iya samun irin wannan amma da wannan sigar ta batun kamar a ce an samu matsala na yawan bari kin ga wannan mata ya shafa domin su ne suke daukan ciki har su yi barinsa To me yake haifar da dunkulewar jinin? To abin abubuwan da suke haifar da dunkulewar jinin abubuwa ne wanda an ana iya fahimta su ne ta hanyoyi daban-daban. Shi dai yadda Ubangiji ya tsara yadda jinin mu yake ya daidaita mana komai yadda abin da zai sa jini ya dunkule da abin da zai sa jini ya tsinke sun yi daidai wa daida ta yanayin da aka samu sinadaran da za su taimaka wajen dunkulewa jini sirrin jayi waɗanda za su taimaka wajen tsinkewa jini to irin wannan yana iya jawo dunkulewa jini to ita larurar antiphospholipids da kamar da ake kiranta a turanci jiki yana samar da wata garkuwa ne wanda kamar take yakar jikin to amma abin da take yaka shine tana yakar abubuwan da suke taimakawa wajen daidaito tsinkewa jini wannan sai ya sa jini ya zama ya fi dunkulewa mana yiwuwar ya dunkule yaron ja ya fiye da yiwuwar ya zama yana tsinke to wannan garkuwar jikin da jiki yake samarwa yake yaka idan kuma ya zama na an samu ɗayan waɗancan abubuwan da muka faɗa ko alama misali mutum ya taɓa samun dunkulewar jinin nan wanda an tabbatar da dunkulewar jinin ko kuma in mace ce ta taɓa samun matsala na ɓari misali aƙalla a ce sau uku kafin cikinta ya kai watanni ya kai sati goma mako goma ko kuma ya zama na cewar a'a mace ce sai take ta samu ɓari ko ɗaya ko sama da haka na lafiyayyen yaro amma kuma cikin ya kai sati goma uku ya wuce haka ma'ana barin da barin yawanci yakan zo ne da nau'in kawai ɗaya mutu a ciki sabanin wancan da na faɗa wancan da na faɗa ne bari karo uku a jere na cikin da bai kai sati goma ba idan kuma aka samu mutuwar dan tayi a ciki sati goma zuwa sama amma kuma ya zama cewar dan tayin nan ba wata tawaya ta halitta ce da shi ba ko wani ko kuma ya zama a haifi ɗa bakwai kafin sati talatin da hudu shi ma wanda yaron nan ba wata tawaya halitta ce da shi ba kalauke kuma ba wani dalili ne ya jawo wannan haihuwar ta bakwai ba to duk waɗannan alamomi ne da suke nuna alamar cewar yiwuwar akwai matsala ta antiphospholipid syndrome to abin da zai daɗa tabbatar da haka shine a yi gwaji a ɗakin gwaje-gwaje a kuma tabbatar da waɗancan ko kuma waccan garkuwa da na faɗa wacce ta kan yaƙi sinadaran da su sukan taimaka wajen daidaituwar tsinkewar jini to wannan shi kan jaza mace ta dinga samun irin wannan shi kuma abin da yasa akan samu wannan bari shine ɗayan biyu ne ko uku za a ce shi ma idan ya zama na cewar sayuwar mabiya domin ita mabiya kamar bishiya ce da saiwata to yauwa idan to takan soka saiwata ne a cikin fatar mahaifa wanda daga nan ne akan sami ma'ana musaya na iska da abinci daga bangaren uwa su tsallako bangaren yaro shi kuma da gwalan da yaro ya samar wanda ba zai iya sarrafa shi ba ya koma bangaren uwa uwa ta fitan masa to idan ya zama na sayoyin mabiyar ba su kafu yanda ya kamata ba to abu ne mai sauki a samu yiwuwar ko dai mabiyar ta bambare shine wanda abin da muke cewa abrofio placenta ma'ana idan cikin ya yi nisa kenan ko kuma a samu bari idan karamin ciki ne to ɗaya matsalar kuma shine yana iya kasancewa wannan sayo hanyoyin sun kafu amma kuma dunkulewar jinin nan da muka yi magana ya zama da ta faru a waɗannan ƙananan saiwoyin da suka kafu a cikin fatan mahaifa to wannan kuma zai zama tunda hanyar da za a yi musayar a toshe take to wannan shi ma sai ya jawo ya zama da cewar yaro baya samun isasshe iska ko isasshen abinci wanda wannan shi ma yaro yana iya tsumburewa ko kuma daga baya ma yaro ya mutu gaba ɗaya haka zalika ana iya samun kasancewar ko da misali kafofin jinin ba su dunkule ba to suna iya tsukewa shi kuma saboda samar da wani sinadari sakamakon waɗancan garko jikin akan samar da wani sinadari wanda shi kuma aikin sinadarin shine ya tsuke kafofin jini to wannan tsuke kafofin jinin da yake to wannan yana iya jawo ya zama cewar isasshe iska da abinci ba sa tsallakawa bangaren yaro domin yaro jininsa daban na uwa nata daban amma sinadarin abinci da iska shine kan tsallaka bangaren yaro to wannan yana iya kasancewa bai faru ba wanda wannan yana iya jawo yaro ya sumburi ko kuma yaro yaro ya mutu ko kuma dan tayin ma ya mutu a ciki to wannan su ne hanyoyin da sukan jawo wannan matsala ta ko bari ko haihuwar ɗa bakwaini da akan samu amma su tsukewar wannan kafofin jin da muke faɗa kuma yana iya jawo wani ƙarin matsalar ga uwa ta yadda tana iya iya samun hawan jini a ciki tana iya samun irin share fagen jijjigar nan abin da muke cewa severe preeclampsia tana iya ma kaiwa ga jijjigar idan misali ba dauki matakin da ya kamata ba to wannan garkuwar da yake yakan wasu sinadarai a jiki shin me yake haifar da shi shin um, yanayin rayuwa ne ko a ma ko kuma yadda mutum ke gudanar da rayuwa sai yake haifar da har wannan garkuwar ya zo ya fi karfin sinadaran da misali idan ta za ta shiga jikin mutum to yawanci eh, kin san idan yadda muke a rayuwar mu. kullum muna rayuwa ne wasu abubuwa da mukan yi ma'ana dai a zahirin me jawo kawai garkuwar ta samu har yanzu bincike bai tabbatar da kawai me sa amma akan samu waɗanda suke ɗauki da garkuwar sakamakon watakila ko mu'amalar mu ta yau da kullum alakar mu da yanayin muhallin mu da sauransu wasu yakan biyo bayan watakila ko sun suna dama can da wata larura wacce jiki ya samar da garkuwa to amma kuma garkuwar sai zama ta bijire har ta kai ga wani mataki na kuma yadda za ta iya yakar jiki amma abin da ya kamata mu gane a nan shine ana samun mata matan da suna da irin wannan ko kuma mutanen da suna dauke da irin wannan garkuwar amma kuma ba ta da tasiri sosai a jiki sai in abin da zai sa ta tasiri ya samu misali wata larura ta rashin lafiya misali a ce kamar kamuwa da kwayoyin cuta jin ciwo misali a wani waje ko kuma a misali sai ya zama da cewar kin tuna yanzu na yi magana cewar ai kafofin jini ma suna iya tsukewa su jawo hawan jini to kuma za a samu hawan jini za a samu kuma jin ciwo wanda ba wai ciwon da mutum shi zai iya jiwa ma'ana za a samu matsala a cikin ainihin kafofin jinin matukar sakamakon takurewar da tsukewar da suke wannan yana iya zai daɗa tunzura yiwuwar kuma waɗancan garkuwa da jiki ya samar kuma zai zama ta fara nuna yanayin ta ta yadda zai zama ta jawo wannan matsalar ma'ana dai a nan abin bayani shine shi ainihin cewa ga wanda zai samu matsalar tunda kamar yadda na faɗa na ce wannan tana ɗaya daga cikin matsaloli na dunkulewa jini wanda samuwa ma'ana daga bayan mutum yake samu ba haihuwa sa aka yi da shi ba ba haifi mutum kenan da wannan a akwai larurori na dunkulewa jini wanda su kuma akan haifi mutum da su daban amma wannan ita ko a a likitanci ko kuma a turanci mukan kira ta ne a acquired mana daga bayan mutum yakan same su. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Baraka Bashir ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. To malama Hauwa a gaishe ki. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. To yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Dandikamba jihar Kebbi, Najeriya, tare da Salai Dambu. masu cewa assalamu alaikum voa hausa janye yajin aiki da kungiyar kwadagon najeriya ta yi samsam bai zo mana da mamaki ba ganin cewa ko can dama ba da gaske ne take yin yajin aikin ba kuma ba don talakawa take yi ba don aljihunta ne take yin yajin aikin allah dai kyauta su ma masu ra'ayin haɗin gwiwa usman kasim kiringim na arewa tare da umar mamadu kiringim daga jihar da magaran jamhuriyar Nijar ta suke salamu alaikum VOA Hausa da fatan ma'aikatan ku suna lafiya. Hakika jan yajin aiki da kungiyar 'yan kwadagon Najeriya ta yi abun farin ciki ne matuƙa da fatan gwamnatin ƙasar za ta dubi halin da ake ciki domin biya musu bukatunsu mun gode a tashi lafiya. Sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. mai cewa mutuwar mutane 32 a jihar taraba sanadiyar kifewar kwale-kwale hakan abun jimami ne da damuwa da fatan allah ya kiyaye sake aukuwar irin hakan nan gaba suko jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da aisha usaini dangote karasuwa da maryam babagana alhaji nuciyawa cakai ca suke muna lale marhaban da zaben kasar mu Najeriya a cikin jerin sunayen kasashen da za su taimaka a samu mafita kan rikicin Gaza. Domin hakan ya nuna cewa kasar tamu na da matukar muhimmanci a idan duniya. Don haka muna addu'ar Allah ya bada nasara a mu. To madalla yanzu ko ga Maryam da takaitattun labaran duniya. To a takaice sojojin Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen asibitin Alshifa da ke Gaza inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas bayan da suka gargadi jami'an ma'aikatar lafiyan yankin na 'yan mintoci. Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka, tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa, zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka musanta. Mota ta farko dauke da mai zuwa Gaza tun farkon yakin Isra'ila da Hamas ta tsallaka zuwa yankin daga Masar a jiya Laraba don kaiwa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya man diesel. da yake yawan man ba zai yi wani tasiri ba wajen rage karancinsa da ya kawo cikas ga ayyukan agaji. An kai man ne da taimakon Isra'ila wacce ta ba da izinin a kai lita dubu ashirin da hudu na diesel ga manyan motocin raba kayayyakin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya amma ba don amfanin asibitoci ba a cewar wata majiyar masu ayyukan jinƙai. ma'aikatan agaji sun ce karancin man fetur wanda ake bukata don aiki da injina a asibitoci da samar da ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma raba kayan agaji ya taka rawa wajen taɓarɓarewar yanayi ga al'ummar gaza su miliyan biyu da uku. masu sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariya mr patrick deya baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi sai a dakace shirin yau da gobe shirin matasa wassalam